الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه يومنا رانر لهدي يو ترى وتر رمضان ألف تاريخ ثلاثين تقص هجرية وما يو منا خدق وتن شدة دبوبي دقوم شابق ميلادية a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a garin agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya muke kaddamar da zaman mu na tara na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa da muke a wannan wata na ramadan a cikin suratul anfal idan ba a manta ba muna kan darasi na biyu abin da ya faru a yakin badar da kuma irin taimakon da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa sahabbansa sai mu fara daga aya ta taran zuwa ta goma sha hudu idh yughashshikum an-nu'asa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشيكم النعاس أمنة

يوحي ربك إلى الملائكة أني مأذوبك بالذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعب فاضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن بالكافرين عذاب النار الدورة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ضعفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو فقد باع فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير حسبك to darasin ya cika a aya ta goma sha hudu wancan kuma idza laqaytum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqital أو متحيزا ba'a فئة فقد باء wa من الله ومأواه جهنم masir المصير وندرس الندبة to har yanzu muna nan a abin da ya faru a yakin badar mun zo inda wato abu jahal ya fuskanci tirjiya daga wajen utuba da waɗanda suka mara masa baya akan lallai suna so a koma saboda ɗan aikin da suka tura ije ya gano musu abin da ya faru aljumahi ya zo ya gaya musu cewa fa ya hango fa dawakai na mutanen madina suna ɗauke da mutuwa da bala'i har utuba ya tashi ya ce to in dai maganar jinin amr ibn al-hadrami ce ku je ni zan biya abu jahal yayi kutun kutun akan dole sai an gwabza yaki to a lokacin ne al-akhnas ibn shuraik halifu bani zuhura kuma shugabansu a lokacin ya tashi ya ce to shi kam yayi rantsuwa ba zai je ba da haka ya tattara ina inasa banu zuhra suka gudu suka bar filin yakin suka yi suka yi designing suka ce sun fasa zuwa dama kuma su dangin iyayen dangin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi kara to a wannan rana sai yaƙi yakan kama Bangaren musulmai suka fito bangaren kafirai suka fito amma kafin nan da kaɗan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai bacci ya kama shi ya ɗan kwanta bacci to wannan wannan gafuwar da ta kama shi dan baccin da yayi sai Allah ya gwada masa a mafarki ga ƙungiyar kungiyar kafiran nan yan kadan take manzo sa sai ƙara samun ƙarfin gwiwa cewa lallai za a shige su kuma za a ci nasara shine Allah yake faɗa a can aya gaba idh yurikahumullahu نعم ولو حراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا Allah ya ce ka tana lokacin da Allah yake nuna maka su a mafarkinka ‘yan kaɗan, da an nuna maka su da yawa, da sai ku tsorata, an kun tsorata kuma lafashiltum sai ku samu matsala. amma Allah ya haka ne don ya tabbatar da wani al'amari dama lalle zai faru kamar ya ma faru ne wanda shi ne ɗaukaka kalmar musulmai ɗaukaka kalmar Allah a hannun waɗannan musulman to a nan ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya daidaita sahun yaƙi a wajen ne maza Allah sallallahu alaihi yana cikin daidaita sahun sai wani abin ban al'ajabi ya faru ne akwai wani sahabinsa da ake kiransa Sawad ibn yana cikin waɗanda suka yi shahada a yakin Badar to manzo Allah sallama yana zuwa hucewa daidai inda yake sai manzo Allah sallama ya sanya kibiya ya dan tunda ya dan yi wajen sahu sai manzo Allah sallama ya sa kibiya ya dan tsunkune shi yace gyara da wasu sai ya rasulullahi ka soke ni kuma gaskiya ba zan hakura ba sai a bani arama sai manzo Allah ya matso kusa da shi sai ya janye riga sai ya ce gyara kawai sai ya je sun baci cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kai ko me yasa kai haka sai ya ce ya rasulullahi ka dai ga ranar da muke ciki za mu haɗu da arna ban san me zai faru ba ina so ya zanto ƙarshen abin da zai faru a rayuwata da kai shine fata ta ta taɓa fatarka bar tsananin ƙaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah sama ya masa kyakkyawar addu'a da alkhairi a lokacin manzo Allah sama sai ya ba su guidelines ya ba su ta'limat na yaki cewa to ga yanda za ku bayan ya gaba daidaita sahun sai ya ce musu to abin da nake so da ku ku shige su ku tausa su amma idan suka far muku tunda sun fi ku yawa suka rufan muku gaba ɗaya to ku yi amfani da kibau da suke hannunku ku dinga harbin su. sannan kowa ya sai ta kibiyarsa kamar da yake cin sayin bukhari kar a yi sake da kibira istabqau nablakum annabal shine wato kwari da baka ko kuma kibiyar da ake harbi da ita mazala ce wala tasullu suyufa amma masu takobi kar su zara takubban su hatta ya shaukum sai in sun rufo muku in sun rufo muku to ku zara takobba. amma in ba su rufo muku ba ku shiga ku san yadda za ku yi amma dai kar a zare takobi to za suna da ya gama ya gama ba su abubuwan da za su yi na ilimin yaƙi to sai ban kwana da su sai koma can cikin arish wannan gadon da aka yi masa domin ya zauna ya dinga ba da umarni ta nan suka tafi tare da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma Sa'ad ibn Mu'az ya ja ragowar dakarun da suna ne ‘yan agajin wurin suke kula da manzan. Allah sallallahu Alaihi wasallama gaba da baya. To, a daidai wannan lokacin ne sai su kuma mushirikai, mai da cin addala'il, a daidai lokacin ƙarƙashin jagorancin Abu Jahal shi kuma Abu Jahal ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a shi ma sai ya kishi ya kama shi sai ya fara addu'a sai ce Allahumma ya mu aqta'na lirrahim Allah ka kunyata wanda ya fi mu yanke zumunci ko kuma na'am Allah ka kunyata wanda ya fi mu yanke zumunci wa atana bima la na'rifuhu yazo mana da abin da bamu san shi ba wanda duk ya zan haka fa'ahinhu gadan Allah ka halakar da shi gobe ko fa'ahinhu gadata a wannan safiya ta ranar sha bakwai ga watan Ramadan ranar sha bakwai ga watan Ramadan a rana aka yi aran gaba amma manzo Allah ya fito tun sha biyu ga wata to a lokacin ranar kuma juma'a kenan maza Allah sallallahu alaihi ihtimal ya fito tun ranar lahadi ko litinin amma aran gamar an yi ta ne an gwabza ta ne a ranar juma'a sha bakwai ga watan ramadan kamar yadda wasu daga cikin ruwayoyi suka faɗa sai sai to Allah a wannan safiya ka halakar da dukkan wanda ya zanto shi ne, ya fi yanke zumunci ya zo mana da abin da bamu sani ba Allahumma ayyuna kana ahabbu ilayka wa arda indaka fansurhu al-yawm Allah duk wanda a cikin mu ka fi so kuma ka fi yarda da shi to ka taimake shi in ji fa Abu Jahil to sai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da in tastaftihu faqad al fathu ah, aya ta sha tara a wajen Allah ya ce in tastaftihu ba dai addu'a kuke ba neman buɗi to faƙar ja akumul wa buɗi ya zo muku wa in tantahu inda za ku hannu ma daga kafirci fa huwa khairul lakum da shi yafi alheri a gare ku wa in ta'udu to wala tubli ankum shay'a Allah ya ce wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu in ko kun dawo kafircin ku na'ud za mu dawo wajen kama ku walam tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat yawan ku da taran taran tawaga ku ba zai ba zai amfana muku komai ba komai yawan ku kuma dai Allah yana tare da muminai kun san kuma ku ba muminai bane wani abin da ya faru kenan Abu Jahal yi wannan addu'a to bayan ya gama wannan addu'ar to akwai wani daga cikin tsagirin mushrikai da aka tawo da shi ɗan ƙabilar Banu Makhzum sunansa wato al ibn Abdul Asad da shi aka fara karya kumallo kun samu mazala sama ya saka rijiyar badar a bayansa ko to a daidai lokacin kun san shaidan ya zo ya dab da za a saukar da ruwan nan ya dinga sanya musu wasu wasi cewa ku kun ce ku Allah ya fi so kuma kun ce manzon ku gaskiya ne kuma gashi kuna cikin wani yanayi matsananci ga janaba a jikinku kuma sannan gashi kuna jin kishirwa gashi gashi to shine Allah ya saukar musu da wannan ruwan suka suka samu nutsuwa su ya sake kwanciya to shi al-aswad ibn abdul asad al-makhzumi sai ya rantsuwa yake cewa ni kuma na yi alkawari na rantse da Allah sai na kutsa cikin musulmai na bankara su na je na sha ruwan wannan rijiyar kuma sai na turbuɗa ƙasa na rufe ruwan to da ya faɗa haka da a fage ne na mubaraza sai suka zuba mai ido su mu shirkan su ga me zai yi saboda a lokacin za a fara yaƙi kenan da aka aswad ibn abdul asad ya su kwano dokin sayo cikin musulmai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yana zuwa daidai wajen Hamza ibn Abdul Muttalib wanda shine sayyidu shuhada kawai sai ya kansa da makami shi ma sai ya ko kan Hamza aka yi taga taga kankace mai wannan Hamza ya tsince masa kai to ta kansa aka fara farkon wanda ya fara kai kafiri ƙasa a yakin da aka yi fito na fito shine sayyidina hamza Allah ya ƙara yadda a gare shi wato afuwan ba kansa ya sare ba ƙafarsa ya sare har izuwa rabin ƙaurinsa gaba ɗaya ya kada shi yana kada shi ya faɗi yana faɗuwa hamza ya je kansa sannan da ƙarshe aka gama da shi ya zanto ya an kashe shi kenan to ana kashe shi sai mutum uku suka fito cikin ƙurayshawa da utba ibn rabi'a ibn abd shams ibn abd al-uzza ibn qusay ibn kilab al-qurashi baban hindu matar abu sufyan da ɗan uwansa shaiba ibn rabi'a wa da ƙani ne amma utuba ya fi kowa shekaru a cikin ƙurashawan da suka zo yaƙin da kuma ɗan utuba ɗin walidu wanda yake yayan hindu ne babar muawiya ta bin abi Sufiyan, wanda hindu da muawiya da abu Sufiyan duk sun musulunta daga baya to sai suka fito suna fitowa suka ce halmin mubariz akwai wanda zai fito a cikinku take sai wasu matasa suka fito da Auf ibn al-Harith da Mu'az ibn al-Harith da Mu'awwiz ibn al-Harith ɗan gida ɗaya matasa amma an fi sanin su da Mu'az da Mu'awwiz ibn Afra wanda suka yi musharaka wajen kashe Abu Jahal kawai sai suka fito da dawakansu sai kawai suka kalle su suka ce ku kuma fa man antum suwaye ku ce mu ne wane da wane da wane sai suka ce ba ku muke nema ba ku kun yi kaɗan mun fito ne don mai aran gama da 'ya'yan baffanninmu waɗanda muke da alaƙar kakanni da su me za mu da ku ku koma manzala suma yana jiyo haka daga inda yake sai ya ce ku ja baya to suna jan baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Ubaidah ibn al-Harith ibn Hisham wanda dan baffan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai ce ina kake ubaida shi kuma shine mafi tsufan shekaru a cikin qurayshawa gaba daya di ya girme su a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce da ubaida ibn al-harith ibn abdul muttalib ma'ana baban ubaida din al-harith ibn abdul muttalib yayan abdullahi ibn abdul muttalib ne wanda ya haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon sai ya fara da gidansu yace ina ubaida ibn al-harith sai ya ce gani ya rasulullah sai ya ce fito yace ina Hamza ibn Abdul Muttalib yace fito yace ina Ali ibn Abi Talib yace to sai suka fito su uku suna fitowa sai aka yi raba daidai shi Hamza ibn Abdul Muttalib Allah ya kara a shi Ubaidatu ibn al-Harith tunda shine dattijo sai ya kama Utbatu ibn Rabi'a shi kuma Ali ibn Abi Hamza Allah ya kare yadda a gare shi wanda shine na biyu shi kuma sai kama Shaiba kanin Utba din shi kuma sai na Ali sai aka bar shi da Walidu can suna kallo nan suna kallo akai kiki kiki kiki ce mai wannan tini Hamza ya kai nasa ƙasa Aliyu ya kai nasa ƙasa sun kashe su mursan lahira ya rage saura saura ubaidatu ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib da kuma alwalid to walidu gashi an kashe babansa an kashe ɗan uwan babansa gashi kuma shi ma ya shiga hannun ubaida sukai sukai sukai ƙarshe dai Allah ya sa ubaida ya yi masa wani irin sara wanda da shi ya kai shi ƙasa ya kusa kashe shi to amma shi ma kuma ya sare shi a ƙafa ya yi masa da ƙafa sayyidina aliyu da hamza suna gama da wa'ancan arnan sai suka dawo wajen wannan ƙaramin arnan shi ma alwalid suna zuwa sai suka kama shi suka kwaci wato ainihin suka kwaci ubaidat ibn al-harith amma kafarsa tana zubar da jini a lokacin jini yayi abin nan suka ja da shi a ƙarshe kuma bayan an kai shi an fara bashi magani shi ma bayan dan jimawa kaɗan Allah ya masa rasuwa shi ma ya shahada a yakin badar a wani waje da ake kiransa as-safra to ganin haka sai su mushrikan sai suka tabbatar da cewa in dai har za a yi haka za a dinga musu ɗauki ɗai-ɗai, gashi in ka ce mai wannan har sun rasa su manya-manyan mutane to kawai sai suka ba da shawara cewa a wa musulmai kawai gaba ɗaya a shiga to ganin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya dinga roƙon Allah subhanahu wata'ala yana ta ibtihali zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana ta neman Allah subhanahu wata'ala ya bashi nasara to take ne Allah subhanahu wata'ala ya wahayi cewa ga mala'iku nan sun sauka shine idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum ƙara karanto mana aya idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum faqatil ladina نعم فهو الذي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق وضربوا منهم كل بلاء Allah ya ce, "Iz yuhi rabbuka ilal mala'ikati, ka tuna lokacin da Ubangiji ya yi wahayi zuwa ga mala'iku, an ni ma'akum, lalle ni ina tare da ku, fasabbitu lazina amanu, ku tabbatar da wato ainihin wa'anda suka yi imani su ne mumunai kenan Allah subhanahu wata'ala ya umarci mala'iku da su tabbatar da su fa tabbitul ladina amanu Sa'ul fi qulubil ladina kafaru ru'ub ni kuma zan sanya tsoro a cikin zuciyarsu su kafiran wa'anda suka kafirta da haka ku kumu wato ku je ku taimaki musulmai ku yi musu abin da hankalinsu zai kwanta kuma su ji daɗi haka fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan ku dinga yanke musu wuya kuna yanke musu hannaye haka abin da ake nufi da fawqa a anaqi kamar yadda aka rawaito daga ad da kuma atiyya atiyatul aufi cikin malaman tafsiri shine alal a'naqi kenan fawqa anan bi ma'ana alal a'naqi a dinga sare musu kawuna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada direction na cewa idan yaƙi yayi yaƙi ga yadda za a yi fa idza laqitumul ladhina kafaru fa darbar riqab Allah ya ce idan kuka game da kafirai a filin yaƙi lokacin da suke yaƙar ku kuke yaƙar su to fadarbar riƙabi ku dinga dukan wuyansu kuna kashe su domin wato ku dakatar da shirka da kafirci kuma ku tserar da kanku daga zaluncin da suke muku Allah ce wadribu minhum kulla banan al-imam ibn jarir at-tabari Allah ya kansa da rahama yace ai wadribu min aduwikum ayyuhal mu'minuna kulla tarafin wa mafsal duk wani wata gaba da za ta iya taimaka musu wajen rike makami ku je ku yanke wajen min atrafi aidihim wa arjulihim sawa'un hannayensu ne ko kafafuwansu abinda za ku yi musu kenan wadribu minhum kulla banan zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulah an yi musu haka ne saboda shaqqu Allah wa rasulahu sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai khalafu Allah wa rasulahu fasaru fi shiqqin والله تعالى هو شرع الله تعالى والإيمان به واتباع رسوله واتباع رسوله في شك آخر ومن يشاقق الله ورسوله ومن dukkan wanda ya saɓa wa Allah da manzansa to inna Allah shadidul iqab lalle Allah subhanahu wata'ala mai tsananin ukuba ne kuma Allah zai masa ukuba zalikum Allah ya ce Allah ya musu haka ne ai hadha khitabul lil kuffar wannan kafare ake gayawa zuqu hadha al azab ku dan wannan azaba wannan kal da wannan bankashi a duniya tun a duniya wa anna lil kafirina azaban na sannan ku sani cewa kuma ba shi kenan ba za a zo kuma a sha azaba ta wuta lallai azabar wuta ta tabbata lil kafirina nan ga kafirai saboda abin da Allah subhanahu wata'ala wato ainihin ya tanadar musu to anan kun ga abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa kenan daidai lokacin da mala'ikun suka sauka suka dinga taimakon muminai sai mutum yana tsaye musulmi yana tsaye ya yi kan kafiri kawai sai ga kan kafirin ya yi sama ya faɗi malamai sun yi saɓani kamar yadda muhammad al-aminu shankidi allah ji kansa da rama ya tattauna matsala a cikin al'azbun namir cewa wai shin mala'ikun da suka sako yaƙin suka yi da kansu ko kuma ba yaƙin suka yi ba wasu malaman suna ƙoƙarin su nisanta mala'ikun daga yaƙi suka ce to a ah, ku duba fa ka gani samalan sake karanto mana inda ubangiji subhanahu wataala ke cewa istastaghisuna rabbakum istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al Allah ya ce in tastaghisuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke ta neman tanyo da agaji na ubangijinku fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku yace anni middukum bi alfin min malaikati lalle ni zan taimake ku da dubbai na mala'iku murdifina ay mutatabi'ina wa'annan suna biye da wa'annan yardifu ba'dhum ba'dha wasu suna biye da wasu ko kuma na wasu a goye kamar yadda ya zo a qira'ar nafi'ul madani shine kadai a cikin qurra'ul ashara yake karantawa da murdifina kamar yadda al-imamu ash Allah ya kansa da ya faɗa cewa wa fi murdifina dal huna nafi'un wa an qumbulin yurwa wa laysa mu'awwala wa fi murdifina ad-dalu huna nafi'un a faɗin Allah subhanahu wata'ala murdifin to wannan dal din yaftahu na nafi'ul madani wanda warshu da kalun suke yin ruwaya a wajensa shine yake yi wa dalun din fataha anni mumiddukum bi alfin min almala'ikati murdafina sai ce idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu ko kuma idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'an okay gaban ke istastazuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almala'ikati murdafina وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم نعم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم to waman nasru illa min indillahi min indillah wannan nasarar da kuka samu daga wajen Allah take ba daga ko ina ba inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma gwani shine Allah ya bamu labari idh yughashhikum an-nu'asa amanatan minhu mun fassara wannan jiya cewa idh yughashhikum an-nu'asa kutuna lokacin da yughashhikum nuasa wato Allah subhanahu wataala ya lullube bacci a tattare da ku wannan idan muka ɗauki ƙira'ar jumhur kenan idh yughashhikum nuasa amma idan muka ɗauki ƙira'ar nafi'ul madani iz yughshikumun nu'asa iz yughshi min aghsha yughshi kun ga ya zama mazidun ne bi harfin sai zanto dai ma'anar tasa tana nan yughashi ala ala wazani yufa'il sai zanto abin nan mazidun ne bi tad'if wannan kuma mazidun ne bil harf al wahid lit ta'diya dukkan mazidun ne sai wannan fa'ala wannan babun af'ala idh yughashshikum nu'as sannan ƙira'ar Ibn Kathir da abu amr ibnu kasir al-makki wanda bazzi da qumbul suke ruwaya a wajensa da kuma abu amr al wanda susi da hafsu duri suke ruwaya a wajensa su kuma suna karantawa idh yaghshakum nu'asu. sai ya zanto nu'asu din ita kuma ta koma fa'ili idh yaghshakum nu'asu ka tuna lokacin da gengedi ya lullube ku can kuma lokacin da Allah ya lallaba muku gyangyaɗi ko ba haka bane wa yughshi sama kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa yace kalmar yughshi sama dama yace sama fi nafi'in wa fatal ala wa makkin ko nafi'ul madani da ibn al-ala al-basri da ibn kathir al-makki khaffa wa fi dhammi hiftahu wa fi sirri haqqa wan nu'asarfa'u wala wannan sune qira'at ɗin da suke kan faɗin, Allah subhanahu wataala idh yughashi ah, kun ga sai zanto Aliyu Kisa'i da Hamza da ah, da Aliyu Kisa'i da Hamza da Asim da Yaqub da kuma na ah, Yazid bin al-Qa'qa al-Madani wannan qura'u din guda biyar da suna karantawa idh yughashikumun nu'asa wanda muwa muna ciki qira'an Nafi qira'ar Asim riwayar Hafs an Asim وينزل عليكم من السماء ينزل وينزل عليكم سي الله سبحانه وتعالى يسوكم مكد روح وانا اتشي قراءة الجمهور اما ابن كثير ينا كرنتا وينزل عليكم من السماء ماء امرد وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم fasabbitu allazina amanu wannan liyutahhirakum bihi dan Allah ya tsarkake ku daga janabar da take tare da ku da kuma dattin da yake jikin ku wa yuzhiba ankum rijza shaytan me rijza shaytan din shine waswasin da yazo ya sa musu a zuci yana ce musu yanzu gashi nan annab kun ce annabin ku gaskiya ne kun ce kaza yana nema ya sa musu shakka a cikin zuciyarsu ai antum antum qultum kuntum ala had kuma gashi kuna jin kishirwa da a gaskiya kuke fada ba za ku ji kishirwa ba mushrikai ya zama suna da ruwa to Allah ya sai sauka musu da ruwa dan ya tafiyar da wannan din wal yarbita ala qulubikum domin Allah ya ƙara rike zukatansu ya tabbatar da zukatansu domin su yaki wa yuthabbita bihi al aqdam shi yasa duk abin da kake gani na nasara da musulmai suke samu a filin daga ba ba wai yawan su ne yake sawa su samu ba ba karfin su bane ba tanadin su bane yawa da karfi da tanadi kawai wato matakai ne da ake bi na samun nasara amma samun nasara kamar da Allah ya faɗa wa man nasru illa min indillah nasara ba daga kowa take ba sai daga Allah subhanahu wata'ala to a lokacin ana kutsawa da aka rufa wa kafiran da sai abin ya zame musu ba daɗi gaba ɗaya sai al'amarinsu ya taɓarɓare aka dinga dukansu ana kashe su duk inda ka zagaya sai ka ga gawar kafiri sai ka ga gaggawar wani sai ka ga gawar wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana ta karfafa su ya ma kwashe ƙasa da tsakon kwani yayi inda arnan suke ya watsa musu yana watsa musu sai da tsakon kwanin suka shige idanuwansu gaba ɗaya sai suka shagala da kowa yana ƙoƙarin gyara idansa mutum yana cikin gyara idansa kawai sai dai ya ga dai ya zo ya fije shi ya kwace takofin kuma ya kashe shi Waka aka dinga musu kuma maza Allah sama san da ya jefa kwanin yana cewa sayuhzamul jam'u wa walluna dubur da sannu za a murkushe rundunar gaba ɗayanta kuma sa'an nan za su juya su gudu sai na Umar ya ce wallahi an saukar da ayan nan na karanta ta yafi a kirga kuntu la adri ayyul jam'i sayuhzam yace amma ni tunda nake karantawa سيهزم الجمع أم, أم يقولون إن أم يقولون نحن جميع منتصر سيألا سيهزم الجمع ويولون الدبر آيتنا نقول لقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر أنا قارس على رمه سيهزم الجمع wai walluna dubur suka ce to ai mu ba san sai na wace ban san wace rinduna za a murkushe ba sai ranar da naji manzon Allah yana cewa sayihu zamul jam'u wai walluna dubur na gane ashe jam'un da ake nufi na mushrikan maka ake nufi Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake bada labari duk da cewa a lokacin yana yaro amma ya ji ne a wajen waɗanda abin ya faru a wajensu wanda suna wurin kuma a ƙa'ida ta hadisi in sahabi ya rawaito hadisi ya ce ƙala rasulullah sama ko ba shi ne ya ji ba ana karɓa wannan ita ce maganar jumhur na malaman hadisi in ban da da aka samu na abu ishaq al-isfirayini da wasu kaɗan daga cikin malamai da suka mara masa baya amma abinda ibn salah ya tabbatar wa tabi'ahu al-iraqi wa man ba'dahu wa man ba'dahu cewa amma allazi arsalahu sahabi duka abinda sahabi ya kawo shi mursalan to kawai wato fa maqbulun ala sawabi karɓarsa ake yi kamar yadda yake cikin alfiya ta iraki to abdullahi dan abbas yake cewa bainama rajulun min almuslimina yashuddu yashtaddu fi ithri rajulun min mushrikina amamahu a daidai lokacin da ake yakin badar din zaka ga musulmi ya bibiyi mushriki a gabansa iz sami'a darbatan bis sawti fawqahu kawai sai ya ji wata ƙarar bulala a sa. wa sautul farisi ya ƙul sai ka ji sautin wani mahayi yana cewa aqdim haizum fa nazara ila al-mushriki amamahu da ya kalli wanda yake gabansa mushrikin fa idza huwa qad qutila sai dai kawai yaga an kashe mushrikin sai wanda cikin mutanen Madina ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka faji abin da nake ji fa sai in ji ana cewa kaza ana cewa kaza kuma sai in ga kafiri ya faɗi kafin ma in taɓa shi sai manzo Allah sun ce sadakta zalika min madadis sama'i eh wannan wato taimako ne da yazo daga sama Abu Dawud Almazini yake cewa inni la atba'u rajulan yana cikin waɗanda suka je yakin yace nakan bi mutum min al-mushrikin li adribahu domin in dake shi in waqa'a ra'suhu qabla an yasila ilayhi sayfi kan kai inda kafin takobi na kai inda yake ma ga kan nasa ya faɗi fa arabtu annahu qad qatalahu ghairi sai in ce to lalle wani ne ya kashe shi ba ni ba wani kuma yazo wajen al-Abbas ibn Abdul Muttalib wato wani to yazo wato wani yazo wani mutum daga cikin mutanen mutanen Madina tunda manzo Allah sallama kafin a shiga yakin ya tunda ya faɗi wani da wani za su mutu to amma ya bada dokar kada a kashe wasu daga cikin wanda ya ce kar a kashe ya ce in an ga Abbas kar a kashe shi saboda Abbas dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya girme wa manzon Allah sallallahu alaihi a shekaru amma aminin sa ne tare suke tintintini bayan nan bai gushe ba yana kyautata manzon Allah sallallahu bai taba cutar da manzon Allah sallallahu alaihi kawai dai bai bayyana cewa ya musulunta ba a sani ba ya musulunta ko bai musulunta ba amma dai har da shi aka fito kuma shi ma kumanta ya ɗanɗani cutar wasu abu jahal domin lokacin da atika ta yi mafarki kun ga abin da abu jahal ya masa to maza Allah sallama ya ce in kun ga abbas kar ku kashe shi ya ce in kun ga abul bakhtari abul bakhtari ibn hisham shi ma kar ku kashe shi saboda abul bakhtari yana ɗaya daga cikin wa'anda manzo Allah sama bai taɓa fuskanta wata barazana daga wajensu ba bal ma lokacin da aka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da ‘yan uwansa a cikin shi'ibi abi talib yana cikin waɗanda suka yi sa'ayi sai da aka warware wannan yarjejeniyar ta takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma ba yadda za su yi suna cikin tawagar jama'a dole su taushe yasa ‘yan uwa musamman mu ahli sunna akwai mutanen da Allah bai karfafe su da hasken sunna ba sun taso a gidajen da ake yin bid'a amma Allah ya sani su ma basu gamsu da bid'ar da ake ba amma saboda an fi ƙarfin su ba yadda suka iya ba su da ƙarfin imanin da za su iya bin fito na fito kuma wallahi da yawan su wasu zaman sun su yi shirin shine maslaha domin zaman su su yi shiru din sukan yi wasu tasiri a yanayin mu'amalar su da ɗabi'ar su to da haka idan aka ga irin wayannan albarkacin su ma sai a raga wa iyayen nasu Allah sallama yana tare da Abdullahi bin Ubay bin Salul ba irin cutar da bai masa ba amma ba a taɓa za manzo ya kada baki ya zage shi ba saboda akwai ɗansa a cikin musulmai Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul manzo Allah ɗaga masa kafa yake saboda in aka zagi uban idan an zage shi ta ɓangarensa na shi mutum a kankin kansa to kuma ɗan ai shi ma yana da haƙƙin ubuwa akan babansa shi kuma zai ji ba daɗi babansa ya janyo masa zagi to sai kawai ake ɗaga masa ƙafa kuma irin wannan yana da kyau a musulunci in dai ba taɓawar akwai wata maslaha da musulunci zai fa'idantu da ita ba an fahimta ko amma wannan ko ba yana nuna shi shikenan a zo a haɗa kai da bid'a a ci gaba da tafiya ba zai yiwu ba ita bid'a duk inda take yaɗarta ake yi duk kuma wanda yake yin ta haska masa ake a gwada masa gaskiya a gayyace shi akan ya kyala bid'a idan ya ki kuma a yaƙi aikinsa da yake yi mu kuma wani lokacin yawanci muna tsallake yaƙar aikin ma muna yaƙar mu ce rudda ala kalami wala ta rudda alai shi kaka zarge shi da cewa baƙiƙirin ne ko faritas ne ko ya cika gajarta ko ya cika tsayi wannan wani abu ne daban halitta ce amma maganarsa kam Kadira akan ta kai mata kaca kaca Allah ya sa mu dace to Abu Jahal sai kuma ya gare shi ya juye da mujiya da ya fara ganin cewa al'amari ya fara canjawa take sai kawai ya fara ihu yana kuwa a cikin filin yana cewa la yahzimannakum khidlanu suraqata iyyakum ya ku shawa? kar ku ga abin da suraka ya muku ya gudu ya ce shi ya ga abin da ba ku a gani sun zaci suraka munu malik ne ba san ne. Ya ce kada wato wannan yaudarar da ya muku ta sa kuma ku je ku yi ƙasa a gwiwa fa innahu kana ala mi'adin min muhammad hada baki suka yi da muhammad sallallahu alaihi wasallama la yahulannakum qatl utbatu wa shaybatu wal walidu kada ku ga an kashe utuba da shaiba da walidu wannan ya tsorata ku fa innahum qad ajjalu domin su ma gaggawar mutuwa suka yi fa wallat yace ya rantse da lata wal uzza ya rantse da uzza la narji'u hatta nuqrinahum bil hibal ba za mu koma ba sai mun kakkame su mun daddaure su da igiyoyi wala alfayanna rajulan minkum qatala minhum rajulan kada in kuskura in ga wani daga cikin ku ya kashe kowa a cikin su walakin khuduhum akhdhan kawai in kun taushe su ku dinga kama su mu daddaure su dan mu musu kisan gilla hatta nu'arrifahum bi su'i Ka ji fa shi da su suna ta kokarin ba su kwaci kansu amma shi yana ba su wata khutba iblisiya to hudubar da ya musu kenan wannan ita ce ake kira al-khutbatul askariya huduba a filin yaki da kuma tuntuni dama an saba ana ba da ita ana samun mutum wanda yake mufawwah wanda ba shi da tsoro wanda zai dinga ba wa mutane umarni kamar kwamandan kenan to ana cikin haka kankace mai wannan ina nan take dai dinga ganin mutane suna daddarewa ba wanda ma ya tsaya ko ya daka ta tasa Abdurrahman ibn Auf yake ba da wani labari mai daɗi Allah ya ƙara yadda a gare shi ɗaya daga cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna yace inni latis safi yawma badrin na rantse a ranar badar ina cikin sahu tafattu ya ce sai na juya in ga wai suwaye a kusa da ni ne fa'ida an yamini wa an yasari fatayani hadisar sin sai na ga a dama na da haguna wasu ‘yan matasa ne masu ƙarancin shekaru sai na ga wasu ‘yan matasa ne masu ƙarancin shekaru, faka an ni lam aman bi ma sai na ji a zuciyata kai, da Allah ne zan samu manyan mutane masu jini a jikan manya, amma ‘yan yaran nan ni ban ci ma'ana da ya fi son ya ga wasu manya a kusa da shi. iz qala li ahaduhuma sirran cikin yaran nan matasa sai ɗayansu ya ɗan juyo ya raɗa min dan kad ɗayan ya ji sai ce min ya ammu ya bafana arini a bajahal da Allah waye abu jahil a cikin arnan nan nunan inda yake mana shi target ɗinsa abu jahal shi yasa wallahi matashi wato kullum abin da ake cewa dattawa su kula da matasansu watakila alherin nasu yana hannun matasan ba wanda ya taɓa zaton waɗannan yaran su za su kashe abu jahal su kuma bari ku ji hujjarsu kawai ɗayan ya ce arini a bajahal da Allah ina abu jahal ni shi nake nema a cikin mutanen sai na ce yabna akhi sai na ce a faƙultu sai na ce yabna akhi mata suna ubi kai me za ka yi da abu jahal sai ce ukhbirtu annahu yasubbu rasulullahi sasa na ji labari an ce yana zagin annabi lokacin da ake maka abin da na ji kenan sai ce wallazi nafsi biyadihi yaron sai ce na rantse da wanda raina yake hannunsa la in ra'aituhu in har muka yi ido biyu da shi la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al minna in dai muka yi ido hudu da shi to duhun jikina ba zai bar duhun jikinsa ba sai wanda ya fi gaggawan mutuwa ya mutu tsakaninmu ko dai ya kashe ni ya huta ko ni in kashe shi a huta yace bi zalika sai abin ya bani mamaki da al'ajabi yace kuma muna kafin in bashi amsa wa gamazan al'akar kawai naga ɗayan ya cakumo ni ɗaya matashin na bangaren hagu fa qala li ya ce da Allah baba ina Abu Jahil so nake ka nuna min shi <laughs> kai kuma me za ka yi da Abuja ya ce na ji an ce yana zagin manzo Allah sama shi ma ya maimaita irin abin da dan uwansa ya faɗa sai ga su ƴaƴan mutum ɗaya ne yake cewa falam an shab an nazartu ila abi jahalin ya julu fin nas yace ban yi aune ba sai ga abu jahil yana kutsawa cikin mutane fa qultu sai nace ala tarayani buku ga wancan dattijan ba hada sahibukum allazi tasalani anhu ni anhu wannan ne wanda mutumin da kuke tambaya ta qaftadarahu abdurrahman dan abu kawai sai naga yara sun yi kansa bi sayfaihima da takubban su suna yin inda ke shi kansa ya rena su ba kawai suka kai masa sara kafin ka ce me wannan sun kwantar da shi to su ba ma su san bai karasa mutuwa ba kawai suna sare shi suka yi kasa kawai sun man sarrafa ila rasulullah ta kawai sai suka yi wajen manzo Allah sun kai masa albishir suka ce ya rasulullah mun kwantar da arnan da yake zagin sai manzo Allah sun ce ayyuku ayyukuma qatalahu waye ya kashe shi a cikin ku kowanne ce ni ne ya rasulullah ana tuhu ana tuhu sai maza rasul yake cewa arini saifai kuma ku nuna min takubban ku in gani yace hal masahatuhuma bi saifai kuma kun shafe shi ne da takobin ku suka ce eh, a'a ya rasulullah sai maza su ayi kalli takubban su sai ce kila kuma qatalahu eh tabbas dukkan ku kowa ya kashe shi to ana tsaka da haka Abdullahi dan Mas'ud ya su kwano da dokinsa kawai sai ya ga makiyin Allah a ƙasa ya gan shi yana shure kawai ya sa takobi ya tsinke masa kai aka zo manzo Allah da kansa har inda yake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan sune Mu'adh ibn Amru ibn al-Jamuh da kuma Mu'awwidh Allah ya kare da a gare su ah, da Mu'awwidh ibn Afra da Mu'adh ibn Amru ibn al-Jamuh su suka kwantar da Abu Jahl suka kashe shi a lokacin akwai Umayyah ibn Khalaf wanda shi ne wanda ya dinga azabtar da Bilal ikon Allah kuma sai suka yi gama da Bilal Bilal ya ce da wa Allah ya haɗa ni in ba da shi ba yayi kansa da kansakali yana kai bawa kai kaza kai kaza amma ina kanka ce me wannan shi ma yane da ya ga mutuwa ƙarara? ya nemi taimakon Abdurrahman ibn Auf saboda abokinsa ne a can a jahiliya kafin musulunci ya ce kafin ma ya kai hannunsa tun an kai arne ƙasa. Daga a lokacin nan dai aka yi wa mushirikai ɓannar da ba a taɓa musu ba. Aka kashe da yawa daga cikin manya-manyan su. Aka kashe Abu Jahal, aka kashe Shaiba, aka kashe Utba, aka kashe Alwalid, aka kashe Wani, aka kashe Wani. Sai da aka kashe mutum saba'in, aka kuma kame mutum saba'in. Ƙarshe yaƙi ya ƙare da cin nasarar musulmai suka samu nasara Allah ya ɗaukaka musulmai akan kafirai su kuma kafiran aka kakkama waɗanda aka kama wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ji me ya faru a ƙarashen da kama sun da aka yi da sauransu Hassan ibn Sabit Allah ji kansa da rama cikin mutanen Madina dan kabilar Khazraj ne a cikin Ansaru Madina yake wata waka a ciki yake faɗar irin abin da ya faru a yakin Badar yake cewa sirna wasaru ila badrin lihainihim لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا دلاهم بغرور ثم أسلحهم إن الخبيث لمن والاه غرار وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار يتي سرنا من فتاة والنلوكة wasaru su ma mushrikai sun fita ila badarin izuwa badar lihainihim ashe su sun tafi wajen halakar su ne alamu na ya al-amri ma masaru. da sun san haƙiƙanin me zai faru da basu tafi ba dallahu mu bi gururin shedan shi ya gwada musu ya nuna musu rudi da ruɗinsa ya dinga ya dinga zama shine madugunsu yana jan gaba Sun aslahu aslamahum sannan ya zo ya miko su izuwa inda za su halaka innal khabitha liman walahu gharraru dama shedan maƙiyin Allah duk wanda ya bi ya daka ta shaidan to shaidan sai ya ruɗe shi ya kuma ainihin wato halakar da shi yace wa qala inni lakum jarun fa awradahum sharral mawarid fihi alkhizi wal aru lokacin da yazo musu asurar usamatu Ibnu malik Ibnu ju'shim al mudliji sai ya dinga ce musu inni lakum jarun aini ne zan zame muku garkuwa da haka banu bakar ba za su cuce ku ba fa awradahum sharral mawaridi saboda haka sai ya gangarar da su ما في شر مغنغرة ومشايا فيه الخزي والعار الله يتقن حسان بن ثابت أتكم وتدالي سيكتوا لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد بأن حين تسجرنا العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد قتلنا ابني رديعة يوم صاروا إلينا في مضاعفة الحديد ومر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالأسود وولت عند ذاك جموع فهر وأسلمها الحويرث من بعيد هكا يدنقي ينعتفقا يتبل آه، تب تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع بنادر بسامي كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتك كدم الذبيح مدامي ya ta yi da yana ta faɗa irin abubuwan da suka faru wanda ba dole mai sai mun fassara ba saboda marfaka wannan dan ya zanto mun haɗe babin hadda abin da aka faɗa na waƙoƙi dangane da abin da ya shafi yaƙin badar to yanzu wannan game da gundarin yaƙin kenan sai kuma mu ci gaba da karanto ayoyin duk sanda muka zo idan muka fassara sai mu ihala mu komar da abin zuwa ga labarin da muka karanta cikin labaran da makaranta alaran sai mu je ka karanto mana ayoyin darasi na gaba wanda ya alladina amanu idan ومن يولهم يومئذ دبره إلا متهوقا لقتال Allah ya ce, Yayo, lazina amanu ya kuwan kuka yi imani, iza laƙitumin lazina kafaru zahfan, idan kuka haɗu da allazina kafaru wa suka kafurce wa Allah subhanahu wa a daidai lokacin da suka taru a wajen yaƙi, to fa ai mushtami'ina fi halil ghazwi wal ma'arakati to idan ku haɗu da su a daidai lokacin da suka tattaru fala tuwalluhumul adbar Allah bai yadda ku juya baya ba wannan ayan ne malamai suka istinbadi cewa haramun ne ana cikin yaƙi mutum ya gudu a filin yaƙi guduwa a farfajiyar yaƙi yana ɗaya daga cikin alkaba'ir almubiqat kamar yadda ya tabbata a cikin sunani abi da sunani tirmidhi da ibn majah wal hadith rawahu al imam ahmad bi sanadin sahih manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa kamar yadda Abdullahi dan Umar ya rawaito yake cewa kuntu fi sariyatin min saraya rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fahasa nasu haisatan fahasa nasu haisa fa kuntu fi man hasa yace wata rana muna cikin yaki tare da manzo Allah ko kuma a cikin wata tawaga da manzo Allah ya aike mu wato sai sai sai mutane suka gudu hasu bi ma'ana harabu faƙulna sai muka ce kaifa nasna'u ya zami wa qad fararna min zafi gashi Allah ya hana a gudu mu kuma gashi mun gudu wa bu'na bil ghadabi gashi mun juyo da fushin Allah dan Allah ya ce faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir ثم قلنا أبلا أم عمر يتيسي مكتشي لو دخلنا المدينة ثم بتنا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كومة في مدينة نيمكوانا كوكومة مجوجا مزا الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا إن الله ذيك أتوبا متو متوبا فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من القوم sai muka je kafin sallah asuba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yace su waye muka ce nahanul faruna ya rasulallahi mu ne muka gudu waɗanda suka gudu daga wajen yaki, mun kawo kan ai mana hukunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la bal antumul akkaruna a a ai mun san guduwar da kuka yi ba guduwa ce ta tsoro ba ta sake shiri ce wa inna fi'atul muslimin mu kuma yace inna fi'atukum wa inna fi'atul muslimin to anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa mutaharrifan liqitalin wanda kadai in ya gudu ba za a hukunta shi ba Allah ba zai kama shi da laifi ba shine wanda ya gudu mutaharrifan liqitalin ay li makinatil qital kamar misali ana fagen fama to saboda haka sai shi kuma sai je ya dasa kumbula ya dasa bomb ko wani tuggu a inda kafirai za su zo su taka don haka sai ya shiga inda kafirin suke yana shiga sai suka zaburo da makami sai ya fita da gudu sai su biyo shi yana zuwa sai ya kewaye su kuma sai su taka wajen sai su rufta to wannan in yayi haka dama yayi ne dan ya kai su zuwa ga mahalaka shi kuma ya gudu to guduwar da yayi wannan Allah ba zai kama shi ba shine illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma a'a yana yaki ne da mutanen da kashe su ma ba wani abu bane kuma ba su iya kashe shi ba to amma can kuma ga wasu can musulmai an rufan musu wanda in yaje zai iya kai ɗauki wajen to haza ila hadhihi alfi'a sai ya tattare jikinsa ya karkata zuwa waccan dan ya taimaka wa ƴannan wayannan suna bin sa yana guduwa to guduwar da ya Allah ba zai kama shi ba an gane addinin musulunci kullun yana nema maka mafita kuma addinin musulunci mabnin ne alal masalih duk inda maslaha ta fi yawa nan ake karkata inda baki ya fi karkata tana ake zub da yawo addinin musulunci yana kula da maslaha gwanda ka je can din ka taimaka wa can akan ka tsaya a nan to sai Allah subhanahu ce wanda ya ka faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bisal masir ya tabbata a cikin sahihaini da musnad al-imam Ahmad hadisin Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ijtanibu as-sab'a al ku guji abubuwa guda bakwai masu halakarwa wanda idan mutum ya aikata su ya koma ga Allah yana aikata su to zai gamu da fushin Allah sai suka ce wa ma hunna ya rasulullah wayana abubuwa ne guda bakwai din da suke halakarwa sai manzo Allah sama ce al ishraku billah shirka mutum ya shirka wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kuma mutum ya kashe rai da Allah ya haranta kashe ta in ba ta yi abin da shari'a ta yadda aka kashe ba kuma in ba shi ma ya zama shi ne wanda shari'a ta yadda ya kisan ba wa ƙarfin musanatil mu'minatil ghafilat da kuma mutum ya je wa mace ƙazafi macen da take mumina wacce bata san ma yadda ake aikata laifi ba wa aklu malil yatim da kuma yi wato da kuma cin dukiyar marayu wa aklu malil yatim da kuma yin sihiri sa'annan kuma manzo Allah sun yake cewa wattawalli yawmaz zahaf da kuma ana tsaka da yaƙi sai mutum ya gudu to wannan guduwa a wajen yaƙi ba wanda yake yi in ba munafiki ba shi yasa munafukai da suka rantse cewa su ma sahabbai ne Allah ya ƙaryata su ya nuna su matsorata ne a wajen yaƙi da sun samu dama guduwa suke Allah ya ce ya halifuna billahi innahum la ya halifuna billahi innahum la minkum anan duk wani ɗan shi'a na duniyan nan ya faɗi da wannan aya wanda yake haɗa tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi da munafikai Allah ya ce su munafikai ya halifuna billahi suna rantsewa da Allah innahu la minkum su ma sahabbai ne Allah ce wa mahum minkum ba sahabbai bane su sahabbai daban munafukai daban Allah ce ta inda za a gane su mutane ne matsorata in an je yaƙi law yajiduna malja'an Allah ce law yajiduna malja'an da za su samu wani waje da za su faki ka a gansu aw magharatin ko su samu wani kogo a filin yakin su buya aw muddakhalan ko wata hanya da za su iya fita su bauɗe su ki zuwa lawallau ilaihi gani zaka sun girka da gudu wahum yajma'una suna sauri saboda su munafukai ne ba sahabbai bane amma sahabbai fa Allah da ya bi su a ƙarshen suratul tauba yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabiqin ma kana li ahli al-madinati wa man haula min al أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واجيا إلا كتب لهم liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun kaji yanda sahabbai suke amma wa'ancan walakinnahum qaumun yafrahu yafraqun min alfaraq alfaraq kuma shine tsoro ba alfarq ba بالتحريك الفرق شيني tsoro to ana Allah ya ce fala tuwalluhum al wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير to ina ganin anan za mu tsaya aya ta goma sha shida sai kuma Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga inda muka tsaya yau ma Allah ya albarkace mu da ɗaya daga cikin ‘yan uwa malamai kuma jagororin da'awa a wannan jiha mai albarka Sheikh Malam Ibrahim kamata raunahu jalisan ina ganin babu laifi ya albarkanci wajen da kalma ko kalmomi biyu <laughs> ba ko kun yarda <laughs> to ko sallama a yi wa mutane in an ce assalamu alaikum ko sallama a yi wa mutane a miƙa malam spika ya mutane sallama a babban abin da zan ce kalma guda ne kawai mutanen agege kun caba Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya kara muku fahimta addini Allah ya kara muku fahimta sunnar annabi Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi خير الكلام ما قل ودل وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك